Assalamu alaikum jama'a. A yau bidiyon da muka zo da shi zan nuna muku wasu abubuwa guda uku da ake yi a Play Store waɗanda za su taimaka wa wayarka kada ta yi downloading application marasa kyau sannan kuma za ta hana wayarka za su hana wayarka ta yi nauyi. So waɗannan abubuwa guda uku suna da matuƙar amfani sosai a wayar Android. So ku daure ku yi wa wayarku waɗannan abubuwa guda uku domin kada wayarku ta samu matsala ko ta ringa yin nauyi. idan ba ku yi subscribing ba kafin mu shiga cikin bidiyon mu kai tsaye ku yi subscribing channel mu ku taɓa alamar karawa domin kada bidiyon mu masu amfani zafafa irin waɗannan su wuce ku so farko bari mu shiga cikin google play store namu idan ka shiga play store can sama hannun hagu ga layi uku ka taɓa wajen so daga ƙasa ga settings ka shiga settings so idan kuka duba daga wajen tsakiya ga auto update apps ka shiga wajen so wannan auto update ka mai da shi don't auto update apps ka sa shi a nan ka taba don so idan ka yi haka wayar ka ba za ta ringa maka downloading ayan eh, auto updating da kanta ba idan application yana buƙatar updating ba zai ringa yi da kanshi ba so wannan yana rage waya nauyi abu na farko kenan abu na biyu kuma ka sauko ƙasa to idan ka sauko ƙasa bangaren user controls ga parental controls ka shiga wajen za ka kunna parental control yana taimakawa ko ka ajiye wayarka wani ba zai shiga ba ya yi downloading bidiyo ko kuma wani application wanda yake da abubuwa masu marasa kyau a cikin shi kamar abubuwan batsa da sauransu so ko da yaro ya ɗau wayarka ba zai iya ya yi downloading ɗin irin waɗannan applications ba ka kunna shi akwai pin da za ka seta you use this pin to change settings for parental controls shi wannan pin din kai kadai ka san shi za ka yi amfani da shi ne wajen canja setting na parental control ina fata kun gane za mu confirming din pin din so gashi nan na kunna parental controls ina fata kun gane so za ka yi wannan abu na biyu kenan abu na uku kuma shine ka koma dai layi layi uku daga seven settings ga play pro protect ka taɓa wajen play protect so za ka kunna wannan play protect shi wannan play protect abin da yake yi shi ne yana duba duk wani application da yake ba shi da kyau ya sanar da kai cewa application kaza ba shi da kyau play protect regularly checks your apps and device for harmful behavior you'll be notified of any security risks found yana dubawa ya scanning ya ga duk wasu applications ko wani abu mara kyau a wayarka sai ya sanar da kai ina fata kun gane za ka taɓa wajen turn on ɗin za ka yi gashi nan play protected scanning so gashi nan an ce no harmful apps found a yanzu dai babu wasu application marasa kyau a cikin wayata so abinda za ka yi kenan wayan abubuwa guda uku ka tabbatar ka yi su a wayarka domin ka kare wayarka daga application marasa kyau sannan kuma da tsayawa sannan da downloading din application da suke na batsa da sauransu ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo idan kuna da wata tambaya ko wani ƙarin bayani za ku yi a comment section mu kuma insha Allah za mu ba ku amsa cikin gaggawa sai an jima mun gode